Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Juma'a bakwai ga watan Janairu. A cikin shirin za a sake kawo maku rahoto na musamman kan yanke shawara da aka yi kan wanda zai gaji sarautar Oluba da na Ibadan. Za kuma a sake kawo muku rahoto kan fashin bakin da ake yi game da ayyana 'yan bindiga masu sace mutane da kashe wasunsu a matsayin 'yan ta'adda da shugaba Muhammadu Buhari Najeriya ya yi. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma za a ji shirin yanayi da muhalli da Aisha Ma'azu ke gabatarwa. sai kuma ra'ayoyin da kuma masu sauraro kan turo mana amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkan ku da wannan safiyar ta da fatar an wayi gari lafiya yanzu kuma sai cikakkun labaran duniya. Sojojin Rasha sun isa birnin Timbuktu da ke arewacin kasar Mali domin horas da sojojin Mali a sansanin da sojojin Faransa suka fice a watan da ya gabata, in ji kakakin rundunar sojojin Mali a jiya Alhamis. A wata da ya gabata gwamnatin Mali ta ce masu horaswa na Rasha sun isa ƙasar, amma ya zuwa yanzu ba mako da Masko ba su bayar da cikakken bayani kan tura sojojin ba, ciki har da yawan sojojin da ke cikin tawagar. kana da manufofin aika sojojin na rasha zuwa mali zuwan na rasha ya haifar da kakkausar suka daga kasashen yammaci karkashin jagorancin tsohuwar mulkin mallaka ta faransa sun ce sojojin sun hada da 'yan kwangila daga kungiyar 'yan amshin shata ta wagner group wadda suke zargi da take haƙƙin bil'adama a wasu ƙasashe gwamnatin mali dai ta musanta hakan tana mai cewa sojojin rasha na cikin kasar a wani bangare na yarjejeniya da kasashen biyu suka kwalla. rahotanni daga birnin Almati mafi girma a kasar kazakhstan a jiya alhamis sun ce jami'an tsaron gwamnati tare da taimakon sojojin da rasha ke mara wa baya sun yi lugudan wuta kan masu zanga-zanga lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama yayin da tarzoma a tsohuwar ƙasar Soviet ke ƙara ƙamari a cikin wani faifan bidiyo da aka ɗauka daga titunan almatti ana iya ganin jami'an tsaro wasu a cikin motoci masu silke suna harbe-harbe kan taron masu zanga-zangar a dandalin 'yan Republican a birnin. Wakilin ɗaya daga cikin ƙungiyoyin masu zanga-zanga ya shaidawa gidan rediyo na Free Europe Liberty cewar yawancin mutane da ke dandalin ba su ɗauke ko da makamai. 'Yan sanda a Kazakhstan sun ba da rahoton kashe masu zanga-zanga da dama tare da tsare wasu fiye da dubu biyu a ranar da ta gabata. Akwai kuma rahotannin kashe 'yan sanda da dama inda aka ce an fille kan wani jami'in 'yan sanda. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. a nan birnin Washington DC. Kusan shekaru biyu bayan ɓarkewar cutar COVID-19, tsofaffin mashawarta na kiwon lafiya ga shugaban Amurka Joe Biden su shida suna yin kira ga wata hanya ta daban. kamar yadda suka rubuta a jiya alhamis a cikin mujallar journals of the american medical association masu ba da shawarar sun rubuta ƙasidu guda uku suna kira da Amurkawa da su koyi rayuwa tare da wannan cutar a cikinsu wadda ta zama sabuwar rayuwa ta yau da kullum ba wai neman fitar da ita daga cikin al'umma baki ɗaya ba. Idan ba tare da sabbin tsarin karɓar cutar COVID-19 hannu biyu ba, da yawa Amurkawa za su fuskanci cututtuka da mace-mace, rashin daidaiton lafiya zai faɗaɗa, kuma za a iya asarar maƙudan kuɗaɗe daga tattalin arzikin Amurka. in ji Dr. Ezekiel Emmanuel wanda suka yi aiki a kwamitin ba da shawarwari na COVID-19 ga shugaba Joe Biden a shekara ta 2020. kafin Yusuf ya kawo muku kashi na biyu na labaran duniya za mu nufi Najeriya inda za a sake jin rahoto kan yanke shawara da aka yi kan wanda zai gaji sarautar olubada na ibadan da kuma abin da ake ciki game da masarautar ogbomasho hassan umar tambuwal gare ka a dukkan alamu takaddamar da ake yi a tsakanin masu jiran gadon sarautar olubadan na ibadan a tsakanin tsohon gwamnan jihar oyo sanata adewolu ladoja da sanata lekan balogun ta kawo ƙarshe masu zaben olubadan na ibadan su goma sha ɗaya ne tuni mutane goma cikinsu suka amince da zaben sanata laikan Balogun a matsayin sabon Olubadan na Ibadan. Mutum ɗaya kuma ya yi ƙememe. Basarake Chief Tajuddin Ajibola, shugaban gungun masu zaben Olubadan na Ibadan, ya ce sanata laikan Balogun ne zai zama sabon Olubadan na Ibadan na 42 a cikin jerin Olubadan na Ibadan. Wannan dai ya kawo ƙarshen jayayya da kace nace a game da wane ne zai zai zama sabon Olubadan na Ibadan a tsakanin Otu Olubadan wato sanata Lekan Balogun da Osin Olubadan wato sanata adewalu Ladoja tsohon gwamnan jihar Oyo. Tuni dai makaɗa da mawakan sarauta suka yi dandazo a gidan sarautar Aliwo inda sanata Lekan Balogun ya fito suna ta kiɗi da waka. Yanzu ya rage ga gwamnan jihar Oyo injiniya Shayi da ya albarkaci sanata Lekan Balogun a matsayin sabon Olubadan na Ibadan a bangare ɗaya kuma kimanin mutane ashirin ne suke neman sarkin garin Ogomosho wato shauna Ogomosho in ji Alhaji Tiyamiyu ɗaya daga cikin 'yan sarautar ta Ogomosho. Yanzu mutane nawa ka son sarki? Sun kai ashirin. To wane gida ne ya kamata ya zan sarki yanzu? Gidan da ya kamata ya zama sarki da su suke su ne suka kawo yara guda ashirin. Dukkan su gida guda ne? Eh. To sauran gidajen sarauta na nan Ogomosho me ake ciki? Abu bai zo bai zo kansu wasu kunce wanda ka zo biyu one two three four ake bi daya biyu uku in namba one ya ci yau ya mutu namba two shi zai hau haka ake yi za ce gidan namba two ya kawo kawo jama'a wanda zai zama sarki yadda ake yi kenan. to su masu zaben sarki ko akwai wanda suka zaba cikin mutanen nan guda ashirin. a'a ba su ne ana masu bincike tukunna a san me karatu ne suka yi hmm. kuma a san menene su. wadon zai zama ilimi sa kuɗi kana cikin yan sarautar ogomosho kamar wannan sarauta bata kai na gare ku ba kenan. a kuɗi za su hau yanzu sai bayan su ne zo kan yawwa dalili ke zan gama zabe zan sa ka ji. to na gode don kada daɗe. hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya. Ta gaida Hassan yanzu kuma ga Yusuf ɗauke da kashi na biyu na labaran duniya. Amurka na sake duba sabon makami mai linzami da Koriya ta Arewa ta harba sakamakon ikirarin da Pyongyang ta yi na cewa gwajin ya shafi wani makami mai linzami na zamani. Da farko dai Amurka tare da Koriya ta Kudu da Japan sun yi kiyasin harba makamin mai linzami da aka harba inda jami'an kasar Japan suka yi kiyasin ya yi tafiyar kimanin kilomita 500 amma jami'an tsaron Amurka a ranar Alhamis sun nunar da cewa suna sake yin nazari kan harba makamin bisa la'akari da ikirarin da Pyongyang ta yi. Kuma mun tantance takamaiman yanayin taron kaddamar da harin na baya-bayan nan. in ji kakakin Pentagon Lieutenant Colonel Martin Mercer a tattaunawarsa da muryar Amurka hukumar shari'a ta Pakistan ta amince da naɗin alƙalin kotun kolin ƙasar mace ta farko a tarihin ƙasar ta musulunci. Jami'ai sun ce hukumar mai wakilai tara ƙarƙashin jagorancin alƙalin alƙalan Pakistan ta kada ƙuri'a a jiya Alhamis don ɗaukaka mai shari'a Aisha Malik mai shekaru 55 da haihuwa a duniya zuwa babbar kotun kolin ƙasar. 'Yan siyasa masu fafutuka da masu harkokin shari'a sun yaba da naɗin a matsayin ranar tarihi ga ƙasar ta mace ta farko mutum zai yi fatan jagorancin nata ya zama abin misali da kuma share fagen yadda sauran mata za su yi koyi da ita don taka rawa da ta dace a duk ɓangarorin rayuwar ƙasa ciki har da ɓangaren shari'a a cewar Ra'uf Hassan mataimaki na musamman ga Firaministan Pakistan. To labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake nufar Najeriya inda za a sake jin fashin bakin wasu ƙwararru game da ayyana 'yan bindiga masu sace mutane da kashe wasunsu da shugaba Muhammadu Buhari a matsayin 'yan ta'adda. Mahmud Ibrahim Kwari gare ka. A laraban nan ce shugaba Muhammadu Buhari ya tabbatar da matsayin gwamnatin kasar na ayyana 'yan fashin dajin a matsayin kungiyoyin ta'adda. Hakan dai na zuwa ne kwanaki kalilan bayan da wata babbar kotun kasar ta zartar da hukuncin ayyana masu satar mutanen da ke kai harare a galibin jihohin da ke yankin arewa maso yammacin Najeriya da cewa su 'yan ta'adda ne kuma kungiyoyinsu ma na ta'addanci ne. sai dai masana harkokin tsaro a najeriya irin su kaftin abdullahi adamu bakoji mai ritaya na cewa wannan abu ne wato da ni gaskiya yana ban mamaki kwarai da gaske saboda tun a da kenan ana nufin wato rashin ayyana su a matsayin 'yan ta'adda shi yasa kenan aka kagara wannan yaki to wannan gaskiya abu ne wanda yake bani tsoro kwarai da gaske saboda a ce wai saboda ba ayyana waɗannan mutane a matsayin 'yan ta'adda ba shi yasa ba a yaƙe su ba shi yasa aka bar suke aikata abubuwan nan da suke aikata na ta'addanci wanda idan muka duba menene ma fassarar ta'addanci kowa ya san cewa waɗannan abubuwa da suke aikatawa shine ta'addanci in ma akwai abin da ya fi ta'addanci da shi ya kamata a kira su da wannan suna to mu ɗauka yanzu an kaddamar da su a matsayin 'yan ta'adda ɗin shi kenan yanzu kenan sai mu sare cikin sati ɗaya ko sati biyu za a gama da su gabaki ɗaya. shi kuwa detective a bala baladirmin iya masani a kan fasahar gano yadda miyagu ke aikata laifuka na cewa ayyana 'yan fashin dajin a matsayin 'yan ta'adda tamkar kisan maciji ne ba tare da an sare kansa ba. Yin forest marshal shine salushi na ƙarshe da za ka wato jami'ai masu kula da dazuzzuka wa'anda suke ba su da aiki a cikin dazuzzuka suke wa'anda aka yi musu training wa'anda su ne da allakin tsare daji sannan a cikin dokokin forest marshal ana ce mata nage daɗi goma akwai prohibition da za a yi na gina makarantu wanda su maƙotan wannan ƙauyukan za a kori jahilci saboda ana amfani da jahilcin mutane ne ana amfani da su ko an ƙi lahira in ba a yi forest marshal ba za a yi ta yaƙi da 'yan ta'adda amma ba za a iya murƙushe su gaba ɗaya ba amma ban ce ba za a samu nasara a kansu ba za a iya samun nasara a kansu amma daga baya za su sake haɓaka tunda ba a sare jijiyar ba To amma Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa masani a fannin kimiyyar siyasa da harkokin gudanar da mulki na Jami'ar Bayero Kano ya lissafa wasu fa'idoji da matakin gwamnatin Najeriya ka iya haifarwa. Zai taimaka a kawo matsalar ƙarshe a kurkusa saboda damuwa da 'yan ƙasa suka yi sannan kuma yana da alfanu wajen siyasar 2023 idan ba a yi maza an warware matsalar nan ba ko shakka babu gwamnati tana da matsala jam'iyyarta tana da matsala a zaben 2023 sannan kuma abu wani alfanun shine yadda manyan kasashen duniya za su gamsu da cewar to gwamnati fa ba abin nan ba fin karfin ta yi ba za ta iya warware matsalar tare da tsira daga zargi da manyan kasashe za su yi na cewar an yi kisan kiyashi don haka jami'an gwamnati a ce za a gurfanar da su a kotun kasa da kasa wacce take heg. Dr. Sa'idu Ahmad Dokawa kenan na jami'ar Bayar Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A gaida Mahmud, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka, a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato Hausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba a ɗan shakata da wannan.

lokaci ne zan ɗan zakuɗa gefe guda Aisha Ma'azu ta shigo da shiri na gaba. hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. Kamfanin Brycol kamfani ne da wasu matasa suka kafa a jihar Kano domin sarrafa gawayi mara cutarwa ga ɗan adam da muhalli kuma a shekara ta 2020 muka tattauna da shugaban kamfanin Ubaidu Rahman Suleiman game da wannan yunkuri nasu. To a yau mun sake bibiyar shugaban kamfanin wanda ya mana bayani akan irin ci gaban da kamfanin nasu ya samu. Daga lokacin zuwa yanzu mun ƙara yin bincike mun ƙara neman wasu irin partnership da wasu kungiyoyi da kuma gwamnati kuma mun iya samun partnership daga bangaren kano state government da kuma wasu kungiyoyi dai na kasar waje da dai wanda za su taimaka mana a yin iya samar da shi gawayin nan sosai a ko'ina samun kara manoma sabida ba kawai amfanin gona ake sayarwa ba shi kan shi abin da ake nomewa idan aka girbe akan samu sharan gona da wasu amfanin gonan shi ma wanda yake riɓewa kuma ba za a iya amfani da shi ba yanzu fasahar mu yanzu mun fi mai da hankali a su za su iya sayar mana da alal misali kamar bantin shinkafa ko idan a can kudu ne abubuwan da ya tashi kamar kwakwan manja ko kwakwa yadda za su iya sayarwa su kara income da suke samu kuma shi zai ba su damar da za su iya siyan iri ne da wasu abubuwa da wanda zai taimaka musu a wajen noma kara musu karfi to yanzu abubuwan da muke ta yi kenan daga lokacin ma yanzu operation sama ma a Brighton yanzu ya kai ga wajen state biyar a Najeriya mafi su a kudu suke amma dai duk da haka akwai Kano kuma duk da haka muna dai aiki da dan wasu ruwan a arewa dai a northwest nan. To amma yanzu akwai wasu gurare garuruwa dai wajen biyar a Najeriya wanda a kuma taimakawa manoma mun koya musu yadda za su iya kwashewa da sarrafawa kuma har ga mu yadda manyan kamfanuka na zuwa wajen masu noman shinkafa su siya shinkafa a hannunsu haka mu ma mukan je can kudu mu samu mai noman manja da sauransu mu siya gwakwan manjan daga hannunsa za mu koya musu yadda su iya sarrafawa kuma da shi din nan da muke ƙara sarrafawa a na'urorinmu mu samar da gawayin nan na brightwood a haka ma wajen manoma wajen ɗari biyu da wajen saba'in ko kusan wajen sama da haka amma ba sosai ba suna cikin wato partners a Najeriya kuma muna taimaka musu a wajen kula da gonakinsu suna ƙara samun rafin asiri to gaskiya daga lokacin zuwa yanzu aikin da muka fi mai da hankali kenan kuma a yanzu ma muna kan yadda za mu gina babban kamfani nan a jihar kano da za a rika fitar da gawayin nan da har wajen gidaje wajen dubu biyar da za su iya samun makamashin nan da dan allah ma idan muka samu gudunmawan da muke bukata zai iya fan haka ma zai iya kai ga har wajen gidaje wajen dubu bakwai to gidajen nan ma zan iya faɗan cewa ba kawai gidaje kaɗai ba har da wasu antu da koda wacce take dan dafa dafa ne a hanya ko a ware ne ko wani abu dai ko kasa masara ne ko wani abu dai irin su dai suna cikin wajen dubu biyar da muke tunanin za a iya samar da gawayin suna siya a da yaushe. Kasashe a fadin duniya suna kokarin samar da tsaftatattun hanyoyin samun makamashi domin kare muhalli daga barazanar ɗumamar yanayi baya ga shuka bishiyoyi wanda yake taimakawa wajen zuke gurɓataccen iskar da ke haifar da wannan matsala ta dumamar yanayin. Baya ga wannan fa'ida duk wanda ya shuka bishiya yana amfana da ita da wasu hanyoyi daban a cewar Malam Aliyu Indabawa wani tsohon ma'aikatan gandun daji a ƙarƙashin ma'aikatar yanayi ta jihar Kano da Jigawa. rawa a wancan lokaci. kusan shekara yanzu kusan talatin da hudu muna aiki tun a haɗar jiga tun wani lokaci muke ta ƙoƙarin mu ga cewa mutane an tura mu gari domin mu raini bishiyar don su amince su su amince ba kamar zaman da ni a Borno zuwa dori zauna a sa aka tura ni shekara biyu aka sa masu gonaki nuna musu amfanin bishiya a gona shuka turare da maina kuma da shekara biyar to ba sai noma wani damuna ba wanda kuɗin da ya samu na iya shuka dawa ko masara a gonarsa abubuwan da zai siya na wannan itacen na shekara biyar da ibari yayi zai sai masa abincin shekara biyu mai bukatunsa sake shekara zai sake samu wasu sabarbaɗi zaɓin wanda za su fi wa'ancan kuma yawa wanda ya sa duk shekara biyu in zai yi wannan kunjumin rasa zai samu fiye da idda wanda ya shuka dawa eka biyu shi shuka wanda hekta biyu wanda ya samu bai can sai ya fi wanda ya shuka dawa saboda kowane gindi ɗaya ya sare zai masa sabarbadu a gindin kowace bishiyar guda ashirin ko talatin. To za ka yi na an samu wasu wanda suke dawa muka dai da samun su aka ba su kayan shinge gwamnati lokacin ana da da wani duban wa'ance wanda su ba su ake wa wadada saboda sun samu hanyar da suke cin abinci a wajen su idan itacen ne ya wahala gawayi ya wahala kalanzir ya wahala gas ya wahala za su ake nema kamar wanda za a sayi nama a siyan itacen nasu su mai ita bishiya abin da ake bukata kala biyu akwai ta ci akwai kuma wanda ake dasawa wanda ba a za sha don ta ci ce tana bukatar ruwa ke mai ruwa za ka shuka shine za ka o cikin ocin ba ruwa sai da ruwa za ka shuka goba mangoro ka shu da sauran abubuwa na ci ba ka da ruwa sai ka shuka dogon yaro da maina da eucalyptus da sauransu a cikin gona. To mai sauraro da haka za mu naɗa taburman shirin yanayi da muhalli a yau sai a kasance da mu a wani mako idan Allah ya raya mu yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi. Aka da Aisha yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuke kira kuna aje mana. Assalamu alaikum BOA mai magana Uda Mamadu a Jitkori a ƙaramar hukumar girgir a jihar Zandar a jamhuriyar Niger. Yau zan yi amfani da wannan damar da suke ba masu saurare don su faɗi ra'ayin bakinsu su, barkacin bakin su to ni kirana ga shugaban ƙasar najeriya da ya ayyana yan bindiga da yan ta'adda eh, mutane tuntuni eh, sun san yan ta'adda ne fatan da muke wa'annan mutane wanda suke kashe-kashen al'umma wanda ba su je ba su gani ba allah ya da kasashen mu lafiya musamman najeriya niger da tamarin da chadi da mali wani abubuwan ya adabi kasashen mu muna. Salamu alaikum sashen hausa na biyoyi mai magana yusuf mai da gwalalo a jihar bauchi ina kira da shugaban najeriya muhammadu buhari ya ƙara kaiman tsaro a wannan shekara ta 2022 mu mutanen arewacin najeriya wannan hare-haren ta'addanci ya riga ya yawaita a jihohin kaduna da zamfara da katsina da kebbi ya kamata a san abin da za a yi a duk da addu'a babu abin da ya fi ƙarfin Allah ya magance a koma ga Allah a yi addu'a tsakani da Allah a tashi lafiya daga yake mai laida gololo a jihar Bauchi. Assalamu alaikum sashen Hausa a muryar Amurka daga da My Heart ba da sani na ga jihar Kaduna Najeriya. A yau zan ba da ra'ayina ne musamman ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a gaskiya dole ta yi tsaye wajen tsaro a Najeriya musamman yi da abubuwa a kullum tashi tashin hankula a gaskiya ana kira da shugaban najeriya muhammadu buhari a samun jami'an tsaro kayan aiki wani lafiya yan ta'adda a najeriya allah kuma ya ƙara ba mu zaman lafiya mu na duniya da ma najeriya gaba ɗaya daga uzeni my ba bakon sani na jihar kaduna najeriya assalamu alaikum sashen hausa na radio america mai albarka mai magana garkuwan jama'ar mahangi musa na cali muhangi karamar kuma kafur da ke jihar katsina To alhamdulillah zan yi amfani da wannan dama ne in yi tsokaci game da matsalar tsaro da muke fama da ita yanzu haka arewacin ƙasa ta Najeriya kama daga jihar ta ta Katsina da jihar Kaduna Zamfara da Sokoto da sauran yankunan arewa. Babu shakka wannan abun Allah wade ne kwarai da gaske yadda karancin tsaro ke kara zafafa a wannan yankuna namu wanda shugabanni kuma suna ko kula akan wannan bangare. To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice. Sojojin Rasha sun isa birnin tubuktu da ke arewacin ƙasar Mali don horar da sojojin Mali a sansanin da sojojin Faransa suka fice a watan da ya gabata, in ji kakakin rundunar sojojin Mali a jiya Alhamis. Rahotanni daga birnin Almati mafi girma a ƙasar Kazakhstan. A jiya Alhamis sun ce jami'an tsaron gwamnati tare da taimakon sojojin da Rasha ke wa baya sun yi lugudan wuta akan masu zanga-zanga lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane da dama. Kana an ji cewar ƙwararru a Amurka sun ba da shawarwari kamar yadda suka rubuta a jiya Alhamis cewa Amurkawa su fara shirin zama da wannan annoba ta COVID-19. To masu sauraro da nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci na hantsi sai kuma canza la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande wanda ya taya ni gabatarwa sai Salman Abu da ya haɗa shirin ya kuma da umarni da kuma injiniyan mu na yanzu Karl Stalin ni Ibrahim Ka'ama Sikirba ke cewa sai an jima wasan.